sadan bayan nan daga cikin abin da suka gama hadawa suka ce ya kamata a ce kowane mutum yana amfani da shi a gidansa suka ce ana bukatan kowane dan adam a gidansa kar a zama bayi da habbatin sauda faɗin hadithin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ita habba waraka ce ga kowace cuta banda cuta guda biyu mutuwa da tsufa suka ce domin hayakin habba kawai a cikin gida yana koran shaidanu kuma yana koran dabbobi waɗanda suke cutarwa a cikin gida suka ce ita habba idan ana dafa ta a cikin gida duk miyan da za a yi a gidanka a sa cokali ɗaya suka ce duk cutar da aljanu suke sawa da gubar da mutum ya ci a wani waje in ya ci abincin gidan Allah zai warkar da shi suka ce habba in aka haɗa ta da zuma kullum mutum ya sha cokali ɗaya da safe ya sha cokali ɗaya da yamma suka ce duk wani ciwon da yake jikinsa ko ya san shi ko bai san shi ba Allah zai fitar da shi amma in bai da diabetes saboda ba mu hana shan zuma ba amma ana jin tsoron Qur'ani ya tabbatar da warakar zuma to amma yanzu kar ka je a baka zuman siga to shi yasa sai a ce a in bakan kana da diabetes ka hakura masu kansan nono masu cutar ƙajjamau ta zamani in za su rike habbatu sauda manta da safe manta da yamma a sha zuma da habbatu sauda bayan karyawa a sha zuma da habbatu sauda bayan cin abinci in suka yi wata shida in Allah ya da duk ciwon da yake jikinsu ne wannan ƙananan cututtuka sai Allah ya warkar da su